kotu ta buƙaci jifresh ya je ya sasanta da matarsa sama da mutane hamsin sun musulunta a abuja har yanzu dai ana nan ana shan dambarwa akan lamarin shari'ar jifresh da matarsa sadiya haruna inda ta maka shi a kotu kan cewa lalle ilalla ala dole ko yana so ko baya so sai ya sake ta shi kuma gwarzon shekarar wato jifresh ya yi tsalle ya dire ya ce allamfar babu wannan magana wato babu zancen saki a tsakaninsa da matar sadiya haruna A yau Litinin ne dai 25 ga watan Satumba shekarar 2023 aka sake zama a karo na uku a kotun sharar addinin musulunci da ke unguwar Hausawa filin hoki a jihar Kano wanda aka ci gaba da tafka shari'a ta fitaccen ɗan TikTok Abubakar Ibrahim wanda aka fi sani da Jifresh da matar tasa ita ma fitacciyar 'yar TikTok wato Sadiya Haruna. To shi dai wannan lamari na shari'ar Jifresh da Sadiya Haruna lamari ne wani iri domin tun da farko bayan Sadiyan ta maka mijin nata a kotu tana neman saki daga gurinsa. A lokacin har ma an yi zaman farko a shari'ar amma sai aka ji Sadiyan a cikin wani shiri na kai tsaye da ake gabatarwa a TikTok wato live program tana nuna cewa san bata kai mijin nata kotu ba akan cewa tana neman saki ma'ana dai ta karyata magana cewa ta kai shi kotu alhalin a lokacin da take karyatawa ma har an yi zaman farko a shari'ar To bayan kuma dai wannan magana ta kotu ta fito fili kowa ya sani. Sai aka ji Sadiyan kuma tana wata magana cewa ai mijin nata wato Jifresh tintin ya sake ta tun a watan Agustan da ya gabata. Don haka ita ba matarsa ba ce, ta ma take yi. Kuma Sadiyan ta faɗi wannan magana ne a daidai lokacin da kes ɗin yana kotu tana neman saki daga gurin mijin nata. To wannan lamari na Sadiya Haruna dai shine ya ɗaure wa mutane kai ya ba su mamaki inda yawanci ake tambayar cewa ta yaya za ta fito ta ce ai ya sake ta tuntuni kuma a daidai lokacin da maganar ta tana kotu tana neman saki daga gurinsa don haka sai ake tunanin ta yaya waɗannan abubuwa guda biyu za su haɗu ta ce ya sake ta kuma tana kotu tana neman saki to yanzu dai a takaice an yi zama na uku akan wannan shari'a ta g fresh da sadiya haruna ga kuma yadda zaman shari'ar ya kasance a takaice wanda muka samu daga shafin freedom radio kotu ta sake ba wa jifa rashin lokaci domin ya yi bikon sai ya dasa diya haruna babbar kotun shari'ar musulunci da ke hausawa filin hoki a birnin kano ta sake baiwa al'amin rashin daga nan zuwa goma ga watan oktoba mai zuwa don ya yayi bikon mai ɗakin sa sai ya dasa diya haruna yayin zaman kotun na yau litinin lauyan g ya bayyana wa kotun cewa ba samu sun yi bikon sayyada ba saboda ta buya ba samu sun ido bi da ita ba don haka suke nema a dage shari'a zuwa wata ranar sai dai nan take lauyan ta ya roƙi kotun ta watsi da buƙatar lauyan na ji fresh domin ya ce babu wanda ya neme ta tsakanin lauyan ko kuma shi angon nata balle ma a yi zancen biko. lauyan sadiya ya shaida wa kotun cewa tunda har ba ta son auren to bai kamata a rika jan maganar neman kulki ba da haka ya nemi kotun da kada ta sake dage shari'ar Game da rashin ganin fuskar wanda ake kara alamin jifarar a gaban kotu, Lawrence ya shaida wa kotun cewa babu inda doka ta ce lallai sai wanda ake kara ya zo kotu kuma ya aure rai ne da shi. Bayan fitowa daga kotun wakilanmu sun sojin ta bakin Lawrence Sadiya Haruna, barista AB Saka amma bai amince ya ce komai ba. amma a nata bangaren lauya mai kare jifresh ta yi karin bayani filla-filla kan yadda zaman kotun ya kasance inda ta bayyana cewa shi kam har rana irin ta yau yana tsantsar kaunar sai ya da sadiya haruna kuma ko kaɗan ba shi da shirin rabuwa da ita domin ai auren soyayya suka yi wato dai mutuka raba auren kaza. Kotun ta sanya goma ga wata mai zuwa domin jifin rashin samu ya yi bikon matarsa ko adaci kafin ci gaba da shari'ar. Sunana barista Fatima Aliyu Chabin. Ke ce lauyar. Eh ni ce lawyer Abakar Ibrahim G. Fresh. Kamar yadda na faɗa daga baya a baya cewa Sadiya Haruna ta kai ƙaran mijinta Al'amin G. Fresh akan rabuwan aure ta hanyar kuɗi to a wancan karan an ba mu dama mu je mu sulhu mu zauna mu biko mu tattauna yadda za a samu sulhu to abin ya gagara muka dawo kotu a yau kenan muka gaya wa kotu cewa to fa zaman nan ya gagara domin ita sadiya ta hana access din da za a same ta sai kotu ta ƙara ba mu dama ta ce a koma a je a yi sulhu to wannan kenan a wani labarin namu kuma wani abin al'ajibi ya faru a babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda mutane ɗaya-ɗaya-ɗaya har sama da hamsin suka karɓi addinin Musulunci a sanadiyar Dr. Maryam Ibrahim Shetty, wato baiwar Allah nan wanda shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya bata mukamin minista ya kuma ƙwace. Mutanen dai waɗanda dukkansu suna karatu ne a kwalejin ilimi ta Zuba da ke birnin tarayyar Najeriya, Abuja. sun musulunta ne biyo bayan jawabin karɓar ƙaddara da suka ji Dr. Shatin ta yi, wato wanda ta wallafa akan ta na Facebook. A lokacin da aka cire sunanta daga jerin ministocin Tinubu, sai ta karɓi ƙaddara ta fawwala wa Allah. Wannan abun kuma da ta yi shine janyo silar musuluntar mutane sama da hamsin a Abuja, wato a kwalejin ilimi ta Zuba da ke Abuja. tabbas wannan baiwar Allah wato Dr. Maryam Ibrahim Shati ta kafa babban tarihi a rayuwarta wanda har abada duniya ba za ta manta ba inda ta samu wannan gagarumin nasara ta silar tawakkali da haƙuri da kuma fawwala wa Allah komai mun dai samu wannan labarin daga fitaccen shafin watsa labarai na Facebook wato dokin karfe TV.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 located